بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ليتم كسابا أتي قبل كراتم من أن اللتافي ميسونا مختصر خليل وأن فضيلة الشيخ الإمام khalil bin isaq bin musa bin shu'aib aljundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau insha'Allahu, za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na 222 a cikin wannan babi wanda yake magana dangane da matsaloli na aure a ƙarƙashin fahimta ta ainihin malamai a mazhabar al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala mala yana cewa wa kubila da'wa tari'ati tazwija ka hadiratin uminat in ba'uda wa fi gairiha ƙaulani wannan wata magana ce ta musamman wa kubila da'wa tari'atin za a karbi da'awan duk matan da ta ɓullo a wani wuri misali inda ba a santa ba mace ce ta bayyana a garin da ba a santa ba saboda gudun hijira ko wani abu makamancin wannan ashe a garin da aka santa ko inda ta zauna an mata sake uku mai yiwuwa wani yana da labari kuma kun san a ka'idan musulunci duk wanda aka sake ta sake uku mijinta ba zai mayar da ita ba babu yadda za a iya mayar da ita hatta tanki hazau gaira sannan matan da take cikin idda ba ta kammala idda ba babu yadda za a yi a ainihin wani ya je yana neman ta ma haramun ne a neme ta saboda matar wani ne ko da ko saki uku aka yi sai dai ka yi jirwaye mai kamar wanka bi ma'ana saki uku ba za ta koma gidan mijinta na baya ba to amma saboda kauce makar a faskare maka kai ba yadda za a yi bata kammala idda ba ka ce kuma za ka je kana magana kana hira da ita ko kana neman ta ba zai yi ba dole sai ta kammala idda haka ne ko to idan ta zo ta ce ta kammala idda to za a yadda da ita yana iya yiwuwa mijinta da ya sake ta sai suka tarwatse can sai suka haɗu a wata nisan duniya eh kaddara mu ce shi ma dan bariki ne ita ma yar bariki ce sai suka haɗu bayan kuma da ya mata sake uku ya ce yaya ta ce ai tuntunin na gama idda har na yi aure ma auren ma har ya lalace har na gama iddan sabon auren da na yi to idan a nisan duniya ce to za a iya karɓar magananta da so samu ne a samu shaidu to ya za a yi ta gabatar da shaidu alhali garin da ta yi wannan aure ɗin domin saboda ta gyara sakin da aka mata sake uku garin yana da nisa ba za a iya samun wani mutum da zai ba da shaida ba ko waɗansu matan da za su ba da shaida ba shikenan tun da sun haɗu a barikinsu kuma ta faɗi magana an yadda za a iya karɓar magananta shine abin da malai ke faɗa kenan wa qubila da'wa tari'atin at-tazwija duk matan da ta bijiro za a karbi magananta cewa ta yi aure ta lalata sake ukunnan nan ta yi aure kuma auren ya kare ko kuma ta kammala idda saboda haka yanzu kun kamar yanzu yadda muke zaune a garin nan haka kawai sai wata bazaura ta bayyana a unguwan nan sai wani ya ga yana son ta saboda kullum yana wuce layin yau da gobe sai aka ce ai wannan da kake gani din nan kamar ba fa budurwa ba ce wannan kamar ba zaura ce da aka taba ta ta ce eh ita ba zaura ce daga ina kike ta ce daga lafiya take daga nan zuwa lafiya ina jin ya kai kilomita 300 ko ko daga biyu ya kai kilomita 400 ko daga ibadan take ya kai kilomita 100 nawa ko daga wane ne karshen nijar ɗin nan tsakaninsu da libya zaga wanda ya kai kilomita dubu ma za ka ce tun da ƙasa da ƙasa ce ta ce ita ba zaura ce ta yi aure a can kuma an sake ta kuma ta kammala idda to sai ya ce sai an je can ƙarshen nijar kusa da libya an je an bincika a'a in dai har an gamsu da ita an ga yanayinta za a iya ɗaukar magananta saboda kun san zuwa duniya ana samun haka mu a nan najeriya normal in an samu haka ba cika yadda ba in babu yadda za a yi a ce mace ta bayyana babu wani wanda ya santa mu al'adarmu ba ta yadda da wannan ba kuma ko namiji ne ya bayyana babu wanda ya san shi to za ga kowa yana taraddadi amma su kasashen duniya waɗansu wurare ba ruwansu saboda mace tana da yancinta waɗansu ma idan 'ya'yansu mata suka balaga koransu suke su je su kama gidajen haya saboda daman uban ɗin iska ne kwarai da gaske don kana da mutunci ba za ka so haka ya faru ba a ce 'ya'yanka mata ba su yi aure ba ka kore su su tafi wani waje su je su kama harkokinsu kawai suna ciyar da kansu wannan sai dai iyaye 'yan bariki mutanen banza amma ba mutumin kirki ba mutumin kirki ba zai yadda da wannan ba to amma anyway gaddara a ce an samu haka shikenan sai ta bayyana ta bayyana a wani waje tsulum kuma ta ce ita ba ta da matsala to sai a ɗauki magananta don ya fi sauki akan abatta tana yin abin da ta ga dama to daga baya kuma sai aka gano cewa akwai matsala to duk da haka duk wanda suka jibinci auren nan da farkon al'amari ba za ka kama da laifi ba ko da kuwa tana da auren wani ne ta yi aure kan aure aure na biyu abinda za a ce dai ya lalace amma ko 'ya'ya aka samu ko ta haihu ne 'ya'yan halattattu ne saboda an yi gini ne bisa abinda ta faɗa tun farko ita ce dai bata kyauta ba ina fata an fahimta wannan kenan sai ya ce ka hadiratin uminat ko kuma wanda ake tare da ita amma an amince mata mace ce mai amana ita tana zaune a gida ba inda ta je in ba'uda idan abu ya yi nisa kwarai da gaske an samu wata da watanni ko shekara da shekaru har an manta da ita kwazam sai kuka haɗu da ita a'a wance wane yaya dai ai kaza kaza kaza kaza kaza to baki da wata igiya a jikinki ba matsala ta ce babu matsala to an amince da ita duk abin da ta faɗa da shi za hukunci kun ga kenan kowanda ya taɓa sake ta ne sake uku a can baya sai bayan shekara da shekaru suka haɗu. sai ta ce ai bayan sake ukun nan ta yi aure mai yiwa ɗaya mako biyu ta fito kun ga yana da daman ya mayar da ita su sake ɗaura aure ina fata an gane ko kuma wani haka kawai ya ganta sai ta ce ai ɗaya eh, da ta yi aure amma ba ta da aure a yanzu to batun cewa ba ta da aure ɗin kaga ya halarta kenan a aure ta amma kuma kwafi gairi ha ƙaula ne cikin waninta wata mata kenan aka ce ana nufin ka hadiratun uminat matan da aka amince mata ita wannan ba amince mata ba kawai yadda aka ga ɗabi'unta haka kaman kasan wani lokaci haka kawai sai ga ɗabi'un waɗansu matan hakan nan kaman ba daidai ba ne eh, kaman ɗabi'un waɗansu matan haka haka yake musamman wanda ya mai da hankali don baka mai da hankali bai na ruwanka ƙwarai da gaske sai dai waɗansu su suna da idiraki nan da nan kawai wata mata an ta gwada wani abu ba a son yawan zargi barai da gaske yanzu don wani za ka zo ka kamar misalin mutum ya sa yawan zargi a cikin zuciyarsa akwai matsala kamar misalin a zo kawai sai yanzu yi haka in zuba ma malar rabiu ido ya daga ido ya sake gani na yana kallon sai ya sake daga ido ya sake ya ce kai ko dai malam maye ne ai kaga zargi ne eh mai yawa da na zuba maka ido yana ta tunanin waɗansu abubuwa ne to ga malam rabiu da bai kai shekara arba'in ba matarsa guda ɗaya ya'ya sun kai biyar ga nauyin kaza da kaza ga shi ya fara hurhura ga wane ne wane ne mai yawa ne abin da nake ta tunani kenan amma ki saboda ya ɗaga ya ga ina kallonsa ya ɗaga ya ga ina kallonsa mai yawa ma yana wani mummurza ido ya ce kai malam maye ne to kaga <coughs> kaga kuskure ne eh, saboda me saboda musulunci ya ce ayu hallazina amanu tanibu kasiran ne, az-zanni inna ba'da az-zanni saboda haka ko mata ma an gansu suna haka eh, kar a yi saurin yin musu zargi sai dai an fahimci waɗansu alamu haka ce mace tana magana tana taɓa ka to a ƙasashen duniya su wannan ba wani abu ba ne warai da gaske tana magana tana taba ka ba wani abu bane in ma kai mai garajen mika hannu ne irin yadda ake hannu za ka yi ta hannu da mata in tana zuwa za ta yi hannu da kai ko wajen shiga mota ne mota za ta tashi kai baka abin nan ba ita ta shiga ta riga ka shiga ta kama karfen kai kuma sauran kaɗan ka abin nan to kamo ka za ta yi ita ba abin da ya sai ta kamo liman ita ba ruwanta cewa ko liman ne ko namiji ne ma ko mace ita hankalinta ma baya kan wannan to sai dai duk da haka kaga a tsarin tarbiyya ba ba daidai bane da namiji ne ya kamata ya kamo ka ba mace ba eh to mace an amince mata duk abin da ta faɗa za a yi hukunci da shi amma in ba amince mata ba to ne akwai zantuka guda biyu kun ga masu basira su za su yanke hukuncin cewa wannan amintacciya ce ko wannan akwai matsala kagan an ce akwai matsala to ba duk maganar da ta faɗa ne za a yi ta ba duk wata tana da aurenta za ta iya gudu ta tafi wani nisan duniya kuma ta je ta ce ba ta da aure ta haɗa rigima bayan an ɗaura mata auren ta sake gudu zuwa wani nisan duniya wani garin ta ce ba ta da aure ba mamaki zai ka samu mace ɗaya tana da aure ya kai hudu a kanta tun da duk inda ta je ta cire sim card ɗinta ta je farki kenan ko ina ta je za ta samu layi ta yi abin da ta ga dama Allah kyauta saboda haka wa ƙobila za a karɓi da'awa tari'atin wato da'awan matan da ta bullo a tazwija maganan aure za a yadda cewa ta yi aure yanzu ta yi ta halloli. wato ta shiga halarci, ka hadiratin uminat kamar matan da take zaune ita ma an amince mata in ba'uda idan abin yayi nisa yana iya yiwuwa shekarun sun yi yawa wanda kafin a samu wanda ya kiyaye labarin yana da wahala yaya aka yi yaya aka yi duk an manta ko duk mutane sun kare akan samu haka Ka ga wata an sake ta ta yi kai shekara ashirin tana zaune ba ta yi aure ba to kaga har za a manta da ita gaba daya mafi gairi ha amma cikin matan da ba amintacciya ba ne. akwai zantuka guda biyu waɗansu malamai sun ce za a karbi magananta waɗansu malamai sun ce ba za a karbi magananta ba wanda suka ce ba za a karbi magananta ba suna ganin makaryaciya ce za ta yi yin karya saboda haka in an yi aure sai a zuwa wayi gari an yi aure akan aure ko ma bata yi idda ba ina fata an gane wanda suka ce kuma za a karba su suna ganin to tunda da dai babu wani takamaimen wanda zai ba da shaida akan cewa haka ne ko ba haka ba to magananta gara karbi magananta kan ayi watsi da magananta na'am wa milkuhu mallakansa ga matarsa wannan za mu shiga babin bayi kenan duk mutumin da ya mallaki matarsa to aure ya lalace eh aure ya lalace aure waladihi ko ga ɗansa haka wa inna zala ko da ya sauka bi ma'ana mutum yana aure da baiwa sai aka ce an bashi ita ko ya saye ta aure ya lalace saboda ba su haduwa Eh, ko kuma baiwar ɗansa mana yana aure da baiwa sai ɗansa ya saye ta aure ya lalace ko jikansa aure ya lalace wa in nazala me yasa aka faɗi haka saboda duk wanda yake uba ne duk abin da ɗansa ya mallaka tamkar nasa ne duk abin da jikokinsa suka mallaka tamkar nasa ne to babu yadda za a yi a ce jikanka ya mallaki matarka wanda take baiwa sannan kuma ta ci gaba da zama a matarka kuma baiwan wancan jikanka yana da wahala inda ba ya samu waɗanda suke masu tauri 'yan iska ba ƙwarai da gaske an samu wanda yake ba mutumin kirki ba sai ba da bashi ma ubansa ya ba da bashi ubansa ko kuma shi uban lalatacce ne don kusa akwai wani uban wanda shi baya da godiyan Allah sai Allah ya haɗa shi da ɗa taura. kwarai da gaske ana bashi ana bashi sai zai ce kai ji mana gana da dubu ɗaya ne ba ni bashin dubu ɗaya ayin ka fara yin haka ka zubar da girmanka duk abin da kake so za a maka amma duk da haka kuma za ka zo kana roko kana fitina a tsarin musulunci duk fitinan da mahaifinka ya yi maka ko mahaifiyarka ta yi maka dole ka haƙura a ƙa'ida kai ka danne zuciyanka ka yi haƙuri in ya so in aka je lahira Allah shi ne mai hukunci amma yaran yanzu ba sa yadda don uban ya takura shi shi kuma to zai yawo ta wani waje kuma kaga maganinsa kenan eh to a babin bayi duk wanda ya mallake matarsa ce kuma baiwarsa ce sai ya mallake ta to babu maganan aure ko ɗansa ya mallaka babu maganan aure wa fusika da a tarwatsa auren ko baka ce ka sake ba aure ya lalace wa in tara'a ko da daga baya ne kamar yadda muka yi bayani eh, kamar yadda muka yi bayani saboda haka in kana da baiwa ka aure ta ba zai yi ba mace tana da bawa ta aure shi ba zai yi ba idan ɗanka yana da baiwa ka aure ta ba zai yi ba haka ma jikanka to amma bayan kana aure da baiwan sai ka mallake ta ko ɗanka ya mallaka ko jikanka ya mallaka to aure ya lalace kuma bila talakin ba tare da an sake ba eh, kun san mun zo ire-iren waɗannan wurare ba mu cika ɓata lokaci ba saboda sai dai a saurari hukuncin kawai yaji saboda ko da abin zai faru kamar a atin fi zaujiha kamar mace ce a cikin mijinta mace ce take aure da mijinta misali mu ce macen ita ya ce mijinta kuma bawa ne sai ta mallaki mijinta to aure ya lalace walau bi imalin liyu ta ha ko da kuwa an ba da ta ba da dukiya ce domin a fansar da mijinta daman ita ya ce sai ta auri bawa ana cikin tafiya haka sai ta samu dukiya sai ta samu ubangidansa sai ta ce to ga abin nan da Allah ka karba mai gidana ina son ka bashi shi yanci ya ce babu damuwa ya karbi kudin ya ce na yanta shi to ana yin haka wato yana sake shi tunda ta ba da kudi an yanta shi to aure ya riga ya lalace kwarai da gaske ya samu yanci sai dai a zuwa sake wani auren daban waɗansu malamai suna ganin za a iya yin auren waɗansu kuma suna ganin ba za a iya yin auren ba saboda me saboda ta ɗauki kuɗi ta ba da ubangidan 'ya'yanta to walittakan wannan mutumi na hannun waye a ka'ida tun da dabara aka yi da abin nan zai koma asali ne yana hannunta ne ita take da yanci a kansa to sannan kuma a ce a wure ta ina fatan gane to a tsari irin wannan ba zai yi ba amma kaga mu a yanzu mataye nawa ne suke jujjuya mazajensu yadda su ga dama wani ma zai fito a ce masa kana sallah su ba ko addu'a karkai ka fito kuma zai tashi ya fita wani kuma a ce masa kana sallah su ba sai na ji lasfikan nan an kashe in ka kuskura ka dawo kafin a kashe lasfika yawa gashi muna zaune ba ya fi musan gaskiyan kowa ba ko ba ka bane a ce maka daga kuskura sai mun ji an kashe lasfikan nan bar karatu saboda haka zai zauna ko ba fahimta yake ba dai zai zauna eh mutane da yawa suna na waɗanda matayensu suke control suke ɗinsu to amma ba wai wannan ake magana ba wannan saboda zama yau da gobe idan mutum yana tare da matarsa ya fahimci cewa babu cutarwa saboda abokiyar zamansa ce duk shawarin da ta kawo idan yana da kyau zai ɗauka eh, musamman masu mata ɗaya su sun an fi kifa su masu mata ɗaya amma mutum yana da mata biyu shi wannan yana da experience balle mai uku balle mai hudu banda wanda ya ribas wanda wanda ya ribas <laughs> na wannan kenan saboda haka idan ta ɗauki kuɗi ta bayar da dabara aka yanta mijinta aure ya lalace la'in radda sayyidun shira'a a mallam ya zallaha banda idan ubangidanta ya mayar da cinikin wanda bai bata dama ba ashe ita baiwa ce tana samun kudi a gefe saboda akwai bayi masu hankali da iyayen gidansu suke ba su dukiya ma amana su ajiye suna dan samun wani abu a ciki wato suna da walwala fiye da sauran bayin da suke takure ko mutanen yau idan mun duba ku lura duk mutumin da za a yi harka da shi ya kwatanta gaskiya ya kwatanta gaskiya daidai gwargwado kamar 95% za ga yana cikin walwala saboda kowa neman sai ke yana bashi abu amma dan tuwatuwa in ka yi tuwatuwa sau ɗaya gaskiyanka 35 ne ko 40 aka gane 60 ɗin nan gaba ɗaya kake 60 barna ka yi to wani fara bala ba zai yadda da kai ba kwarai da gaske amma shi wannan yana nan tsakanin 75 ina jin shine a ko shine a a duk makin ɗin da ake 75 ko 75 yana nan 75 80 wani lokaci har 90 wani lokaci zai tunda babu wanda zai yi 100 bisa 100 sai Allah a ce mutum ya yi babu kuskure yana da wahala amma dai za ka samu gaskiyansa ya fiye wato sai ga an sake masa ko da an zo an ce an ba shi naira dubu ɗari ne ya ci dubu ashirin sai ka gaba za a yi magana ba ba ma za a gani ba saboda wata rana zai ɗauki dubu ɗari zai ɗauki casa'in ya bayar wata rana ɗarin ma ɗarin zai ɗauka ya bayar wata rana za a ba da ɗari ya ba da saba'in ya ma ci talatin saboda ya riga an amince masa ga shi yana cikin walwalansa amma wanda aka kama shi sau ɗaya to ko ba za a sake amince masa ba ko ya tuba to su ma zamanin bayi ana samun haka kamar yadda yake yaran 'yan kasuwa su ma suna samun haka ina fata an gani to hakan ba da dama ma waɗansu su yi duk abin da ya dace za ka samu ɗan kasuwan da zai ce ma yaronsa duk abin da kaga ya dace na baka dama amma dai riban nan in ka samu riba ka kasa kashi uku ka ɗauki kashi ɗaya ni ka ajiye min kashi biyu kuma aka zo aka ce an yi ciniki ya yi kaza mun samu riba kaza da zai ce to na ji na jije ka saboda me saboda ya riga ya da shi ba zai tsaya ya ce ma a gwada masa kai mai yiwa ma riban fa babu a ƙasa an shiga wata hidima ma ba zai tambaye shi ba saboda ya san ba zai cuce shi ba duk lokacin da ya zo ya ce abu kaza kawo min abu kaza zai ce masa to ga yadda abu yake ga yadda abu yake ga yadda abu yake saboda haka in kana da baiwa tana auren wani sai ta je ta tara kuɗi a boye da ta tara kuɗi a ɓoye sai ta sayi mijinta da ta sayi mijinta to in ka zo ka ce a ok kin sayi mijinki to shi kenan na yarda to aurensu ya lalace in ka ce baka yarda ba to aurensu bai lalace ba saboda in ka ce ka yarda to mijin da ta saya din ya zama mallakanta ita kuma mallakanka ne da kai da kaya kuma duk mallakan wuya ne to ba yadda za a yi su zamo tun da mijinta ta saya amma da kamar ka sayo bawa a wani waje ita kuma tana wani waje sai ka zo ka haɗa su aure saboda bayinka ne wannan ba matsala ina fata an gani na'am saboda haka idan mace ta mallaki mijinta to aure ya riga ya lalace idan ubangidanta ya ba ta dama Eh. au kasada bil i alfaska ko kuma suka yi nufin ciniki ɗin nan su lalata auren wato duk abin da aka yi definitely domin a lalata auren kamar misalin da ubangidanta da ita sai suka hada kudi sai suka sayi mijin da suka sayi mijin kun ga aure ya lalace abin nan to amma saboda an yi don a cutar da su ne ba zai yi ba saboda akwai cutarwa kun ga bambanci kenan saboda nan musulunci ba hukuncin ya duba abin da ya faru ba a'a manufan da ya sa aka yi haka ka hibati halil abdil yantazi aha kamar ubangidan sai ba da kyautan bawan ga ita matan domin saboda ya kwace ta wato mutum ne yake da bayansa guda biyu namiji da mace sai ya hada su aure da ya hada su aure sai daga baya ga shi abin bai masa ba sai ya ce wa baiwa mijinkin nan na baki kyauta idan ya ce mijinkin nan na baki kyauta to aure ya lalace ko matarka na baka kyauta aure ya lalace ina fata an gani kuma ya yi haka ne daman domin saboda ya kwace matan shi yasa ya ce ya baki to a nan aka ce saboda in har shi ya haɗa auren tun farko ya yadda daga baya kuma yana neman ya raba ya bi wannan hanya to ba za a karba ba fa wuke za jabarul abdi alal hiba sai dai za a rike tilasta bawan a bisa wannan kyauta don ba yadda za yi ban gidansa ya masa kyauta ya ce ban yadda ba ce na baka matarka ce ba na so yalla bai ba na so na mayar saboda in ya ce yana so aure ya kare to in ya ce ba ya so kuma zai iya tilasta ki? to kaga bai da yanci kenan sannan kuma wa malaka abun jariyata ibnihi bitalazuzihi bil uba yana iya mallakan baiwar ɗansa wanda ya ji daɗi da ita bil da kima wato kun san da akwai abubuwa da yawa sun faruwa da eh, wani lokacin ana faɗa sai ka ga kaman anya wannan zamani ma zai dawo kuwa uba da ɗane suke gida ɗaya ɗan yana da baiwa yana da baiwa sai uban ya ji sha'awarta yana son ya mallake ta sai ya kira ta ya rike ta ko ya ji daɗi da ita kuma abu ya tabbata haka to automatically ya yi blokin ɗin ɗansa ƙwarai da gaske tunda kun san a tsari duk matan da uba ya aura har abada ɗa bai isa ya aure ta ba duk da kasancewa ba ita ta haife shi ba babu maganan aure har abada to sai a kiyar samu uban kiman wannan matan da ya ji daɗi da ita don ba yadda za a yi baiwar ɗanka bayan ka ji daɗi da ita a zauna a haka tana baiwa maka kima ka biya sannan kuma wa harumat alaihima in wata aha ashe yaro yana da baiwa shi yana son ya amfani da ita mai yiwa ma yana amfani da ita uba bai sani ba sai uba kuma ya kira ta a gefe ita ma baiwan sai ya amfani da ita daga baya sai aka gane uba ya sadu da ita ɗa ya sadu da ita to shari'a da ta ce tun da an samu wannan uba ba za a yi masa haddi ba saboda yana da iko bisa dukiyar ɗansa shi kuma ɗa ba za a yi masa haddi ba saboda mai yiwa bai san abin da ubansa yake abin nan ba shi yasa ina fata an gane to amma ka'idan ita wannan matan ba za a bata haka ba tana nan tana nan tana nan a dukkan su ta haramta gare su saboda musulunci yana da tsari kai ka taba gani inda za a ce uba yana nema kuma dama yana nema sai dai karuwa ce uban shashasha ne dan ma shashasha ne ana iya samun haka amma ba yadda za a ya ce uba na nema kuma ɗa nema wai na hakika fa nake magana banda uban da kuka tashi tare da shi saboda za a iya haifa maka abin nan wale ne ake fala kamar irin yayu manya din nan za ga sun haifi yayaye ma tun kafin a haife ka an haifa maka yaya sai ga wani wanda yake ana kana ce masa ai babana ne babana ne saboda me saboda kanin babanka ne kun tashi tare ana samun haka ko yawwa to wannan kan za ku yi ta karatun da ku sa'o'in juna ne ku sa'o'in juna ne amma maganan da ake yi shine idan baffanka ya auri mace ya sake ta baffanka ne ya auri mace ya sake ta ya halatta ka aure ta ko bai halatta ba bai halatta ba saboda me babanka ne ya auri mace ya sake ta ita ce haramun kai zai wannan babu nan to wannan kanin babanka uwa ɗaya uba ɗaya ko yayansa uwa ɗaya uba ɗaya sai ya auri mace ya sake ta ya halatta ka aure ta ko bai halatta ba eh? to saboda me mai matarsa aka ce wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ko mahaifiyarka ko uba ɗaya ko uwa ɗaya aka ce bai halatta ka aure su ba to mace ce take da mahaifiyarta mahaifiyarta tana da ƙani kowa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya sai ya aure wato sai ya aure wata mace sai ya sake ta misali ya auri gwaggwanta sai ya sake ta da ya auri gwaggwanta sai ya sake ta daga baya sai ya zo zai iya auren wancan yarinya ko ba zai yi auren ta ba in ka juya zai yi auren ta hala su ne lokaci guda ba zai yi ba matar baffanka matar kawunka ya aure ta sai ya sake ta ko ya rasu za ka iya auren ta ko ba za ka iya auren ta ba na ba ku a sami saboda amsan da aka bani yanzu wangan su ba ok baiwa ce ɗaya ya sadu da ita uba ya sadu da ita to ta haramta gare su gaba daya kuma wa atakat ala mulidiha a cikinsu sai aka samu ta ɗauki ciki daga mutum ɗaya tun da baiwa ce to in ta ɗauki ciki daga mutum ɗaya za a tilasta shi shi zai mallake ta bayan ya mallake ta idan tasa ce in ba tasa ba ce ya biya kuɗin da yake kansa kuma ita ta samu yanci ta zama ummu wala tunda har ta ɗauki ciki ta haiku wale abdin ta za wajo ibnati sayyidihi bi siqalin na'am za mu ci gaba lokaci ya kare eh. to wale abdin din nan sabuwar magana ce wata magana ce daban abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh